Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Al'ummar Nijar muna muku fata alheri. na Idris Suleiman dan Nijar mazani kasa Cote d'Ivoire. Eh ina muku fata alheri insha Allah. Kuma na subscribe ga nan karo sanawa za mu kama ku sharfin jarida na mako insha Allah. Barka da zuwa cikin sabon shiri na bitan labarai. Sakamakon hutawar da jaridu suka yi daga ranar 4 zuwa 10 ga watan Satumban shekarar 2022. Bari mu fara shirin da jaridar murya mai fita a kullum kullum mai lamba 185 ta ranar Juma'a tara ga watan Satumba shekara 2022 a cikin shafi na uku inda ta yi zancen wata galaba da aka samu kan batun yaƙi da ta'addanci sakamakon irin salo da hikimomin shugaba Muhammad Bazum. A cewar jaridar wannan kusan shine sakamakon farko na ita wannan fasaha ta sulhunta al'amura ta hanyar tattaunawa kamar yadda shugaba Muhammad Bazum ya shayin kira. Wanda gashi an girbin sakamakon a baya-bayan nan da aka sako ba Amurka da aka yi garkuwa da ita Julian Tennyson. Kamar yadda wani ƙwararre a kan sha'anin ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi Wasim Nasir ya ruwaito ta hanyar jaridar muryar Nijar cewa a sakamakon tattaunawar da mahukuntan jamhuriyar Nijar suka yi an samu nasarar kubutar da ba Amurka Sierra Tennyson da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da ita a can cikin ƙasar Burkina Faso. Dangane da jaridar La Rue de mai lamba dubu da ɗari da ashirin da biyu ta ranar 8 ga watan Satumban shekara 2022 a shafi na biyar. Tana mai sanar da mu cewa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya kara fasahar nan ta ɗan Nijar ci da ɗan Nijar Turwa ‘yan a cewar jaridar mai huta so biyu a kowane mako, wadda ke sanar da mu cewa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya halarci taron koli kan harakar noma a Afirka a gara karo na goma sha biyu a birnin Kigali na ƙasar Rwanda a ranar Laraba bakwai ga watan Satumban shekara 2022. Taron wanda ya haɗa shugabannin ƙasashe da dama da gwamnatoci na Afirka taro ne na shugabannin da suke ƙoƙarin shayo kan yanayin da noma ke fuskanta a nahiyar. A yayin wannan taron, masu ruwa da tsaki sun yi tunani kan sabbin hanyoyin magance matsalar yunwa a shekaru masu zuwa. A wannan karon, wani babban kwamiti ya taru a kan teburi ɗaya da shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci da dama ciki har da shugaban ƙasa Muhammad Bazum a gaban takwarorinsa da ƙwararru kan harkokin noma, shugaban ƙasar ya yi wa mahalarta taron ƙarin haske kan matakan da aka ɗauka a jamhuriyar Nijar domin bunƙasa noma da samar da cimaka a jamhuriyar Nijar. Tsarin ayyuka na shekarar 2021-2025 da ke kunshe a cikin fasahar ɗan Nijar ci da ɗan Nijar Turuwa na aiwatar da tasawirar canjin tsarin samar da cimaka ta hanyar sarrafa ta. A cikin wannan muhallin ne nake da jigogi da matakan aiwatarwa in ji shugaba Muhammad Bazum. A nata ɓangare jaridar Le Potentiel ta mako-mako a cikin fitowarta ta hamsin da ɗaya ta ranar 6 ga watan Satumban shekara ta 2022 a shafi na uku ta ba mu labarin taron da Firaminista ya jagoranta kamar yadda jaridar ta ruwaito wadda ta ci gaba ta hanyar kawo mana rahoton cewa an gudanar da zaman harko na shekarar 2022 na majalisar tattaunawar siyasa ta ƙasa sai NDP a ranar Juma'a tara ga watan Satumban shekara ta 2022 a cikin ɗakin shawara na fadar firaminista. Don haka shugaban gwamnati, shugaban majalisar tattaunawar siyasa ta ƙasa sai NDP ya aika da wasiƙu tun a ranar 30 ga watan Agustan shekara ta 2022 zuwa ga shugabannin jam'iyyun siyasa masu rinjaye da na adawar siyasa da kuma marasa alaƙa 'yan baruwana. A kan ajandar wannan zama dai, kamar yadda aka yi nuni a cikin wasiƙun da Firaministan ƙasar ya aike, za a yi bayanai kan yanayin tsaron ƙasar. da bayanai kan zaɓen 'yan Nijar a ƙasashen ƙetare da dai sauransu. Bisa la'akari da dacewar abubuwan da ke cikin ajandar taron musamman batun tsaro da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'ummar Nijar tabbas 'yan adawar siyasar za su nuna cewa lalle su ma akwai nauyin da ke rataya a wuyansu don haka wajibinsa ne na su halarci wannan taron in ji jaridar. Landafandan Filis mai lamba 315 ta ranar bakwai ga watan Satumban shekara 2022 a shafi na biyu batan ilimi ne ta yi. Tana mai sanar da mu cewa a jihar Agadas ne aka gudanar da taron shekara-shekara na shugabannin ma'aikatar ministan ilimi ta ƙasa dangane da sauye-sauyen da aka yi a fannin a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammad Bazum. Taron na shekara-shekara na jami'an tsakiya da na ma'aikatar na nufin yin la'akari da ayyukan da aka aiwatar a fannin da suka wakana a cikin gajere matsakaici da kuma dogon lokaci na tsarin ilimi na jamhuriyar Nijar tun daga tushe in ji jaridar mai zaman kanta wadda kuma ta ƙara da cewa Ƙalubalen suna da yawa idan muka yi la'akari da ƙididdigar da babban sakataren ma'aikatar ministan ilimi ta ƙasa ya tunatar a wajen buɗe taron. A cewar shirin na wucin gadi kan ilimi da korarwa PTSF fiye da kashi hamsin da kuɗi cikin ɗari na 'yan Nijar 'yan ƙasa ga shekaru goma sha biyar ne yayin da aka ƙiyasta yawansu ya kai miliyan ashirin da kuɗu wato kusan yara dubu ɗari takwas da hamsin ne za su je cikin azuzuwan farko sai a farkon shekarar karatun boko ta 2022-2023 mai shirin kamawa in shi Zaidan Muhammad. Bikin bayar da lambar yabo ta ƙwararru da cancanta ga mafi kyawun ɗalibai da kuma ƙwararrun malamai wanda gidauniyar Nur tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ministan ilimi da na horarwa domin haɓaka ci gaban ilimi shine taken labarin da jaridar Niger Times ta wallafo a cikin hutawarta ta 223 ta ranar 8 ga watan Satumban shekara ta 2022 a cikin shafi na uku. Wannan taron, kamar yadda jaridar ta rubuta, wanda ya gudana a jajiburin fara karatun shekara cikin makarantu, ya sa an bayar da lada da tukuci ga masu ƙwazo a makaranta in shi uwar gidan shugaban ƙasa Khadija Bazum a jawabinta na ƙaddamarwa. Hakika Niger Times ta ci gaba da sanar da mu cewa Kwararrun ɗalibai ɗari da goma sha uku da ƙwararrun malamai talatin da biyu a sassa daban-daban ne suka samu kyautattuka da suka ƙunshi kayan aiki iri-iri da suka haɗa da na'ura mai ƙwaƙwalwa, kayan makaranta da takardun shaidar lalle sun nuna ƙwazo sun kuma cancanta. Ita kuma jaridar Leturuwa Jam'ai mai lamba ɗari huɗu, mai kwanan wata bakwai ga Satumban shekara ta dubu da ashirin da biyu, ta ruwaito cewa muhimmiyar dangantakar da ke tsakanin Muhammad Bazum da Isufa Muhammadu na hana ma 'yan adawa rumtsa idanu. A cewar jaridar, masu adawar na ci gaba da ganin abin da ba sa so a cikin tsarin tafiyar da mulkin Renaissance. Ana iya auna dawwaman maradadin da suke ji ne ta hanyar nuna baƙin cikinsu da shakuwar. Suna masu son cimma burinsu, wato karya kyakkyawar alaƙa tsakanin Muhammad Bazum da Isuhu Muhammadu. Kamar wata irin ramuwar gayya ce da mayan masu adawa da jam'iyyar PNDS tarayya suka kwashe watanni da dama suna yi ko kuma ma tsawon shekaru. Don fahimtar yadda batun yake, in shi Litruwa a sai an koma a jamhuriya ta biyar, wato a lokacin da Tanja Mamadu da Hamma Ahmadu ke shugabantar ƙasar. 'Yan biyun, kamar yadda magoya bansu ke son kiransu, sun kai ga miƙa wuya ga ƙudurin rashin amincewa da ya lashe ya kuma yi awon gaba da gwamnatin Hamma amadu a shekarar 2007 duk da rinjayenta maras rai da take takama da shi can baya. Abin da ya biyo baya ya kasance mai ban mamaki ga shugaban MNSD to waya irin nasu jahilcin hakan ta faru tsakanin bazun Muhammad da Isufu. To fa abin lura a nan tasa ba ɗaya da ta saniya ba kuma inda wani ya yi rawa aka taɓa masa wani in ya yi sai an ba shi kashi. A nata ɓangare niyya amfo mai fita a mako-mako a cikin wata ta 122 ta ranar 8 ga watan Satumba shekara ta 2022 a shafi na shidda ta rubuta wannan kalma tana mai cewa ga cinmu na wannan mako cewar bayanin na niyya ladan na son mamaye wani fili ko fagen da ba a yi saboda shi ba na son nuna wai shi mai ra'ayin kyamar turawan mulkin mallaka ne ko kuma son nuna cewa ya iya yin aikin da ƙungiyoyin farar hula ke yi kai jama'a ba haka abin yake ba kamar yadda yake bayyanawa. Ba shi da alaƙa da mutane irin su Musa Cangar ko Nuhu arzuka waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu kan gwagwarmaya da yin fafatuka ganin cewa shugaban ƙasa Muhammad Bazum wanda yana ma sauraron su kuma yana ƙoƙari da yin la'akari da abin da suke wanda ya yi daidai da gaskiya. Ma'anar rayuwar duniya ba wai tana nuhin in ba ni ba kawai kowa bai isa ba, Allah ɗaya ya kai can. amma ba wani kyakkyabutu ba. Me yasa Ladan ke son taka rawa a cikin wannan wasan barkwanci da bai dace da shi ba? Ya koma wani cali-cali abin na ba da mamaki injiniya info, wadda kuma ta jaddada cewa Ladan ne dai wanda bai shakku ko dai ballantana yin ƙasa a gwiwa wajen sadaukar da abokinsa na tun yarinta Hamma Ahmadu wanda ya fi zama kusa da shi ya tashi ya bar shi ya amshi tayin da aka yi masa na mukamin ministan ƙasa ministar deta. Dida tana nufin a yanzu dai mukamin baya nan, amma za mu iya ƙwanƙwasa ƙohar harabar gidan da za mu roƙi shugaba bazum ya naɗa shi minista a wani wuri, wataƙila zai rage babatu mu ya bar mana maganganunsa irin na rashin hankali, amma kuma muna son ƙasar mu in ji jaridar. Hujja ita ke yanke jayayya, shi ne taken da jaridar Nijar Entar Abdo a cikin hutawarsa ta 78 ta ranar biyar ga watan Satumban shekara ta 2022 a shafi na biyu ta yi. A cewar jaridar, a al'adar aikin jarida a jamhuriyar Nijar, yanayin yaɗa labaran ƙarya ya zama ruwan dare. Alhali kuwa, a cikin wannan sana'a mai ɗimbin daraja, idan akwai ƙa'idar da tabbata wannan tambari na kimiyyar aiki, wannan shi ne. Faɗar gaskiyar al'amari wajibi ne amma kuma bayyana ra'ayi ko sharki ‘yancin mai yin sa ne. Bisa ga wannan ƙa'ida in shi jarida dole ne ɗan jarida ya mutunta gaskiyar abin da ya faru, ba ya gurɓata labarin ko kuma ya ƙirƙiro irin nashi kaɗai. Dole ne a sarrafa labari a bincika kuma a tabbatar da shi, idan ko ba haka ba in shi Nijar ‘yantar, ɗan jarida zai koma yaɗa labaran ƙarya da na ɓatanci da zage-zage da dai sauransu. Laifukan da aka aikata ta hanyar jarida doka ta hana like ɗan jarida amma kuma akwai tara. Abin damuwa ne a yau ganin a cikin jaridunmu a cewar jaridar wasu marubuta ko 'yan jarida suna ƙirƙiro da kuma karkatar da gaskiya in shi Nijar ‘yantar Abdo. Da wannan muka zo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka ya